Tana zuwa ta zauna ƙasa kan rock. Amal ta shi ki zauna kan kujera, Momi ta furta cikin kulawa. Amal miƙewa ta yi ta zauna kan kujera, ta ɗan yi satar kallon Mahir. Kawai ta ga sun haɗa ido ran shi har lokacin a haɗe yake. Momi bakin ce ni mijin Amal ba ne. Murmushi ta sannan ta ce haka ne Mahir, kuma Momi, ta ya ni da nake mijinta za a ce wani ne mahaɗin rayuwarta. Momi ni ne kaɗai ba wani Mahir, kana da rigima. Momi ta faɗa tana dafa kanshi. Mummy Ja'afar ya yi namijin ƙoƙari, mutum ne da ba zan manta da shi ba. Amma dai gaskiya babu wani mahaɗin rayuwar Amal face ne. Amal miƙewa ta yi tafa ta farfajiyar gidan, shi ma da sauri ya miƙe. Mummy na ga kamar ran Amal ya ɓaci. Bara na je na gano ko mene, to a dawo lafiya. Yana fita Mummy ta yi murmushi ta ce mahir kenan. Kana son Amal da yawa, Allah ne ya bar ku tare. Bai ganta ba, don haka ya fara lalabai inda zai hango ta. A rumfa ya gano ta zaune ta kiba kanta kan tebul ɗin. Da sauri ya ƙarasa gabanta ita kujera ya zauna kusa da ita, tare da ɗago kanta. Hannu ta saka ta fara goge hawaye kafin ta ɗan yi murmushi. Beauty na, hawaye nake gani a idanuwanki me na yi miki? Babu komai na faɗa tana ƙara goge hawayenta. Ba a yi kuka babu dalili, don Allah ki faɗa min. Ajiyar zuciya ta sauke sannan ta kalle shi. Shi ma ita yake kallo beauty. Ina kuka ne saboda ganin irin son da kake min. Kuma gashi ni ba da abin da zan biya ka. Ƙauna ya furta kai tsaye. Kallon shi ta shi ma ita yake kallo. Kafin ta ci gaba da cewa, da ƙauna za ki biya ni kuma kin biya ni aman. Ina matuƙar ƙaunar ki yadda kalmomi ba za su iya wasafa shi ba. Na kasa biyan ka, ta ƙara fashewa da kuka. Shi kuma ya rungumo ta jikinsa, bai ma damu da ma'aikatan gidan da suke ta zirga-zirga ba. Hannu ya saka yana goge mata hawaye. ita kuma ta ƙara kwantar da kanta jikinsa tana ta shekar kuka amal dan allah ki daina ba na son hawayenki ko kaɗan garin cikinki kawai nake buƙata zamewa ta yi daga jikinsa sannan ta ce kaina na ciwo ina buƙatar na huta oke to mu je ki kwanta ba ta kula shi ba kawai ta miƙe ta wuce shi kuma ya bi bayanta tana shiga ya ce amal ki je ɗaki na ki kwanta mana ɗakin mami zan je to ai mami tana ɗakin nata kawai mu je ɗaki na ki kwanta Jiyowa ta yi ta kalle shi idanuwanta sun yi jajir ta jiyo ta kalle shi ta ce don Allah ka kyale ni. Yadda ta yi maganar sai da ya ɗan tsorata, amma da ya dake shiru ya yi tsaya ya ga gudun ruwanta. Kawai ya ga ta wuce ɗakin nasa shi kuma ya bi ta a baya. Tana shiga ɗakin nashi ta kwanta kan sofa tare da rufe idanuwanta kan kujerar ɗan tabul da ke ɗakin ya zauna. Yana kallonta. Shi da Baba Halliru da kuma Baba Rabi'u suka je Katsina. An masa tarbar mutunci kafin su faɗi duk abubuwan da suka faru. Sai dai basu faɗa masa cewa Amal ya raka ba kamar yadda shi ma bai faɗa masa ba. Kawai dai ya ce ya faɗa tarkon su ba tare da sani ba a lokacin da ya je project da aka kai shi can daga gurin aikin. Zarina ko kusan somewa ta da ta ganshi. Hankalinta ya yi matuƙar tashi ta juya da baya a razana tana faɗin wallahi batalwa ce. Sai da momanta ta riƙe ta ta ce ta natsu sannan ta samu natsuwa ta saita tunaninta Ki natsu Zarina, idan fatalwa ce ai shi kaɗai za ki gani ba tare da 'yan uwansa ba. Dadinta ne ya zauna da su baba Halliru shi kuma Ja'afar ya fito domin ya ba su damar tattaunawa. Ita ma Zarina ganin haka ne ya saka ta nufi inda yake ɗan tsorace. Tana ƙarasawa ta soke kanta tare da saka hannu tana goge idanuwanta da ke zub da hawaye. Ganin ta yi bacci ne ya miƙe yana murmushin. Ya ce beauty beauty ba dai rigima ba. Ina ƙaunar ki sosai Allah ya bar min ke har iya tsawon rayuwata. Fita ya gami da jan kofa, a falo ya ci karo da momi da rahina zaune. Shi ma kujera ya samu ya zauna ina amal take. Momi ta tambaya idanuwanta a kan shi. Ni na kasa gane mata momi, yanzu dai tana ɗaki na har ma ta yi barci. Ai dole ta yi barci, daga tafiya ta dawo fa. Amma ai ta ɗan warware ko sai a hankali. Kai fa kafi kafiya garaje. Momi ta furta tana kallon shi. Shi kuma ya ɗan yi murmushi yana so kai. Momi ina nan har sai ta tashi. Yaya mahaifas mun yi waya ya ce ya kusa karasowa kuma kai tsaye nan zai zo. Ito eh shi kenan tun da amal ɗin ma idan ta tashi za ta so ganin ki kusa da ita. Murmushi kawai ta yi. Kenan da sai dai in dawo kawai in ji kin yi aure ko? Ta kasa ɗagowa ta kalle shi. Ki kuma ya ci gaba da cewa, kin min adalci kuwa ka yi haƙuri je. Shekara biyar ba kwana biyar ba ce, na yi tunanin ka fa. Shi kuma baffa da zan aura ma haɗa mu aka yi. dan ana ta cewa na yi aure na yi shi ne aka haɗa mu da shi yanzu kuma sai ga ka dawo kuma kin san dai akwai igiya uku ta a kanki ko kai ta gyaɗa sannan ta ɗago ta kalle shi ta ce amma mene yake faruwa je ajiyar zuciya ya sauke sannan ya ce ni dai kwana biyar na san na yi amma da matuƙar mamaki a ce kwanakin nan har sun juyo sun zama shekara ci da shi da kuma ƙara girma ba wanda muka ƙara musamman ma abinci ni dai ban ci ba tun da na shiga wannan gida sai dai ruwa ni kai na abin har yanzu yana matukar bani mamaki ni a harkar tsafi yanzu ba abin da ke bani mamaki domin ba abin da ba za su iya ba sai dai kai dole ne mu tashi tsaye don ganin mun yaƙi wannan abin maganar ki gaskiya ce insha Allah za mu dage da addu'a zai yi magana kenan aka buɗe gate mota ta shigo ganin Zarina ta firgita da ganin motar ya saka ta afar ma bin motar da ido Waye wannan ɗan? Naga kamar kin ruɗe. Shi ne wanda zan aura. Murmushi kawai yayi yana fitowa daga motar ya haɗa rai. Ya taho ga dangadan gurin su yana zuwa Ja'far ya miƙa masa hannu sai ya ƙi karfa. Waye wannan? Ya tambaya yana kallon Zarina. Ja'far ne. Ja'far ya maimaita a ɗan tsorace. Bayan ya rasu mene ya dawo da shi? Ja'far bai rasu ba baffa ta furta a sanye. To amma kaga ka shiga ciki sai ku yi magana da dadi yana cike. bai ƙara magana ba kawai ya kalli Ja'afar ya wuce. A tsorace ta buɗe ido ta kalli ɗakin sannan ta duro daga kan sofa. Tana ƙoƙarin fita Mahir ya turo ƙofar ya shigo. Da sauri ita kuma ta nufi bashroom. Zama ta a kan sofa ɗin ya ƙura wa ƙofar toilet ɗin ido yana jira ta fito. Ita kuwa brush kawai ta yi ta ya fuska ta fito. Ganin shi ya saka ta ƙara haɗa rai. ta doshi hanyar fita da sauri ya miƙe ya so zai riƙe ta ta yi saurin matsawa sannan ta ce kada ka raɓe ni ma ganin ya tsaya take saka ta kasa karasa faɗar sunan nashi mene yake faruwa bana so ka taɓa ni ta faɗa da muryar kuka me yasa kawai bana so ka fita a rayuwata ta faɗa cikin tsawa beauty ka daina nuna ka ni ta ƙara faɗa cikin tsawa kallon ya tsaya yi sai huci take idanuwanta gaba ɗaya sun fara canza launi daga light brown suna zama jaja shuɗi shuɗi jikinta ne ya fara karkarwa ta jingina da bangon ɗakin ba na so ka raɓe ni na cutar da kai mahir amal ta ya haka za ta faru jini ne ya fito daga hancinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amal dan girman Allah karki min haka idanuwanta har sun fara juyewa ta kalle shi ta ce. Ka yi haƙuri mahir jikina na bada a madadinka ni za su sanya a maimakon ka tana faɗa ta dafa kirji ta ɗan durƙusa ai ta fara aman momi ya furta iya ƙarfinsa sannan ya ƙanƙama aman Yau kwana biyu da dawowa ta ya kamata a kawo min abu e Ina ta ƙoƙarin yin haka, Anti Rabi ce bata so ta bar kusa da ita. Amma don Allah a kawo min ita ko da yan ta yi a nan. Zan yi ƙoƙarin yin haka, to bara na je na ƙarasa girki ko? Don a gama lafiya ko na zo na taya ki? A'a na hutar da kai, murmushi kawai yayi Ta wuce kicin shi kuma ya ci gaba da kallo. Barka da hutawa je, jin haka ya saka ya saurin kallon gefensa don ya san daga shi sai zarina. ita kuma tana kicin. Yau kuma siffar Amal? Imana shi yasa ma na faɗa maka sunan da take kiran ka da shi. Me kuma ya faru idan na san ke baki zuwa sai da dalili. Haka ne dama na zo in faɗa maka Amal na cikin haɗari. Wat ya furta a kiɗime? Suna son amfani da gangar jikinta, ita dama ta san da haka kai ne baka sani ba. Kamar ya kenan, E an riga an ba ta gangar jiki kuma dole ne sai ta yi amfani da ita tunda har tana kwance suka taso ta. To Amal ta yi musayar nata ne. Yanzu kina nufin duk wahalar da muka sha dama Amal ta je ne don ta maye gurbi? Kwarai kuwa, kenan nima abin zai shafe ni tunda duk abin da take ji nima ina ji. A'a ita kaɗai abin ya shafa, to yanzu mene abin yi? Baba, kamar ya kenan? Ni ma ba ni da masaniya akan wannan, amma ka samu zamzam ka tofa fataha kafa 313. A shafa mata kuma a bata, sannan dole a samu babban malamin da zai mata addu'a. Ta yiwu abin ya dafa. Lafawa, lafawar ma babu tabbas. Amma kin san haka ne me yasa baki faɗa min ba? Idan da na faɗa maka ai zaka hana ta zuwa, imana ina amfanin zuwa. Duk sanda kake wa Amul bai kai san da take wa mijinta ba. ko da a lokacin ka sani babu abin da za ka iya ba za ka hana ta yin abin da take so ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kawai abin da yake ta nanatawa ganin ta tafi ne ya saka shi zama tare da dafa kai shi ya ma rasa mene ke masa daɗi amal na ganin rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un je mene yake faruwa ya ji muryar zarina ta fito daga kicin ta ƙaraso inda yake ta zauna kusa da shi ka faɗa min please mene faruwa Zari na yau zan faɗa miki abin da baki sani ba. Ina jin katafarta ita ma a cikin damuwa, take tana kallon sa. Labari ya bata tun daga zuwan shi Indiya har zuwa yanzu da Aniya ta ziyarce shi. Tabdi to amma mene kake tunanin zai faru? Ina ji a jikina a yanzu haka Amal bata cikin kwanciyar hankali. To ba kan da nambar mijinta ne? I ina da ita. Ya kamata ka kira shi mu san halin da ake ciki ko? Hakan ya kamata ya furta sannan ya zaro waya. Sai kuma ya tsaya yana kallonta. Zarina ya furta a sanye. Kallon shi ta ce ina sauraron ka. Ki yi haƙuri na yi muku ƙarya. Aiki na aka yi daga gurin aiki. Ina son taimakawa Amal ne saboda ni ma ta taimake ni a lokacin da nake cikin halin matsi. Ban ji komai ba wallahi saboda ba dan Amal da ni ma yanzu bana duniya ko kuma ina cikin wani hali. Duk da haka bai kamata a ce na miki karya ba, amma na yi haka ne saboda an ce muddin muka faɗa to zai iya zama matsala. Shi yasa na ɓoye miki. Ita kanta Amal ko 'yan gidansu bata faɗa muwa ba. Ina fatan dai Allah ya tsare ku daga sharrin su. Ya kamata ka kira mu jihadan da Amal take ciki. To shi kenan ya furta yana kiran nambar Mahir. Amal dan Allah ki buɗe ƙofa, Mahafis ya faɗa yana bugun ƙofa. Mahir da ya jingina da bango idanuwansa sun yi jajir, sai sauke nan nauyar ajiyar zuciya yake. Rahina ba wani abu da za mu yi? Momi ta faɗa tana kallon Rahina ɗin. Bara na gani, ta farta sannan ta sauke kallon sannan ta ƙarasa jikin ƙofar. Amal dan Allah ki buɗe, shiru bata buɗe ba. Mahir kuwa da sauri ya ƙarasa ƙafa kawai ya saka ya buga ƙofar da ƙarfi, ai kuwa ta ɓalle. Da sauri kuwa suka shiga ciki gaba ɗaya, ta miƙe tsaye ta tsaya tana kallon su. Mahir ɗin ne ya fara ƙarasawa gurinta, ya ɗan girgiza kafadar ta yace, me ya hakan? Me yasa za ki rufe ƙofa? Bata ko haɗa ido da shi ba. Momi ta ce, haba Mahir ya haka, me yasa za ka mata faɗa? Sai ka bari komai ya lafa ai. Momi ni ta san halin da na shiga. Amma jiri fa take yi daga na je na kira ku kuma a ɗauko mota shi kenan fa kawai muka zo ƙofar a rufe. Momi ƙarasawa ta yi ta riƙo hannunta tare da zaunar da ita gefen gadon. Amal mene yake faruwa? kai ta girgiza alamar ba komai momi amal ba ta son ganin farin ciki na don haka kawai ni zan kashe kaina in yi su kowa ya huta a fusace ya miƙe da sauri amal ta ƙarasa gabansa ta rikosa. har ta manta momi ma na gurin sai kuma ta yi saurin sakin shi mahaifis murmushi kawai yayi na san ba za ki iya bari na yi komai ba tabbas na san kina ta amal ta tsaya a gaban shi ta kasa cewa komai har kallon shi ma ta ƙi shi ma kuwa tun riƙon da ta yi masa har ta sake shi amma bai ƙara motsawa ba da sauri amal ta koma gaban momi ta durƙusa har ƙasa ta ce momi dan Allah ki ce ma har ya daina faɗar haka babu kyau kallon amal ta yi har ranta tana jin daɗin yadda take nuna wa mahar kulawa dafa gafaɗar ta yi sannan ta ce kar ki damu ko dan ke na san ba zai cutar da rayuwarsa ba yanzu dai mene ya kawo wannan jinin a hancin ki da baki haɓo ne kuma yanzu ya ɗauke kin tabbatar dai ba damuwa kai ta gyaɗa alamar i to alhamdulillahi miƙewa ta yi ta bar ɗakin mahafis ya kalli mahir ya ce kai dai ba ka girma shu kake ka saka mu a tashin hankali ko to bro da yaushe ta dawo kwana biyu fa amma tana neman nema ta ɗaga min hankali sai a lokacin rahina ta ƙaraso ta zauna kusa da ita adda kina lafiya dai ko kallonta ta yi ta ce kin daina tsoron nawa kenan ba haka ba bane adda murmushi kawai yi Mahir da mahafis kuwa fita suka yi. Adda wallahi ban taɓa ganin soyayya irin wadda yaya Mahir ke miki ba. Yanzu dai duk ba wannan ba, wai ina mama. ‘Yan gida da sauransu ni na ji ba a ce min komai ba, kuma ya kamata in koma gida fa. Kwana biyu ne a nan, amma ban ga mama ba. Sannan wannan yaron waye, ni fa duk kun saka ni a duhu, kuma ba wanda yake da shirin yi min bayani. yanzu kuwa zan miki bayani ina sauraren ki a da bayan tafiyar ki abubuwa da yawa sun faru Mama dai ta yi aure kusan shekara biyu kenan, yanzu haka tana hajji tare da mijin da ta aura. Ni kuma na auri yaya mahafuz tun bayan samun sauƙin yaya mahir. Yanzu shekarar mu hudu da aure ina da 'ya'ya biyu, eh, sani da kuma wannan yaron Khalil, shi ne autana. sai kuma Ihsan suna gidana tare da Jidda yarinyar da ta zauna a mahaifarki insha Allah zan kawo shi gobe su ni a wurinki gidana kuma na san dole yaya mahir zai kawo ki kenan da gaske kwana biyar ya zama shekaru biyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adda kada ki damu tunda kun dawo lafiya ma alhamdulillahi amma ya aka momi da mama suka amince da aurenku da yaya mahabus? saboda sun ga mun riga mun shaƙu da juna baba fa shiru ta ɗanyi Baba fa, me yasa idan na tambayi baba sai ku yi shiru? Baba yana nan ashe an kawo 3 miliyan ya ɗauka ya tafi yawansa. Sai da kuɗin suka kare ya kuma kwaso ciwo sannan ya dawo yana ta neman ki yafe masa. Mama kuwa ta ce wallahi sai ya sake ta ba za ta iya zama da shi ba. Shi ne da ƙyar yake sake ta. Yanzu ya warke ni ban sani ba. Shekara ɗaya na da shi tun lokacin da Muhsin ya zo neman gafarar baba akan abin da ya yi wa Badi'a. Ban gane ba. bakin san labarin muhusin da ya yi wa bari'a ciki ba sannan ya bata magani overdose ta rasu da wai kusan shekara shida da aurensa amma ya kasa samun haihuwa alhakin na ta bibiyarsa ne ya zo neman yafiya baba ya yafe amma babu baraka ta ce san ba za ta yafe ba tabbas na san matar da ya aura ma wallahi yana cikin wani hali ai amma ita ma da ta yafe masa ita ma sai Allah ya dube ta to ita a cewar da ke zaki daukar mata fansa ni kuma kwarai Ni kuma idan ban kashe wutar ba ai ba zan hura ba. To ta ki hakura Kuma ita ma ba ta gidan da ita da 'ya'yanta. Yanzu Umma Hadiza ce kaɗai tare da kwantsin 'ya'ya. Ta ce ai ta ci gida ba inda za ta je. Kuma ba za ta kula da shi ba. Haba amma gaskiya ba ta kyauta ba. Wallahi koke ma ba kyauta ba. ko an bata je ba aike mahaifinki ne kuma hannunka ai baya riɓewa ka yanke ka zubar ko gaskiya adda ni a wancan lokacin ma akwai dalili na na zuwa amma babu abin da zan je in yi masa haba mutumin nan wace irin azaba ce bai gana mana ba kuma ma aka kawo kuɗi ke fa ka ɗauki ciki matsayinki na budurwa amma bai ya kashe kuɗin da yaya mahir bai wa mama ba da shi kenan sai dai ta mutu haba adda ni wallahi ke ɗin ma na san abin da na shi zaki yi tun daga sarar taki ce wani gori ne bai miki ba rahina mahaifinki ne fa turo baki ta ƙara yi sannan ta ɗauki ta bita amal da kallon mamaki kawai ta bita hello mahir ya kake ya kuma aiki Alhamdulillahi ya iyali duk lafiyar lau. Dama na kira ne in jiya jikin amar To alhamdulillahi ɗazu dai ta yi haɓo amma yanzu dai da na baro ta a gida tana lafiya. To masha Allah, am dan Allah mahir ka jajirce wurin addu'a kai da ita. A kowane lokacin bakinku ya kasance yana ambaton Allah, muddin kuka yi haka babu abin da zai cutar da ku. To insha Allah bana gida ma da na haɗa ka da amal ɗin. Babu matsala Allah dai ya mana tsari da duk wani abu mai cutarwa. Amin ya rabbi da haka suka yi sallama ya katse. Kallon mahafis ya yi sannan ya ce, Yanzu biro kana gani za mu iya haɗa lefe a yau. agogon tsintsiyar hannunsa ya kalla sannan ya ce gaskiya a sai dai mu yi iya abin da za mu iya zuwa gobe sai mu fito da wuri ko ko in mun je ofis idan babu aiki da yawa. Ni fa ka san tun da Amal ta dawo ban je aiki ba na ɗauki hutun sati. Sannan idan ta je gidanka ka kuma cewa a baka sati. To a maimakon na amarci murmushi ya yi tare da faɗin. Na amarci wani za ku bani kai ka isa dariya suka yi gaba ɗaya. Momi Rahina da Amar suna zaune a falon gidan yayan mama wanda suke uwa ɗaya kuma shine kaɗai yanzu anan. saura duk suna Nijar. Dama mun yi waya da Balaraba tun ma kafin ku zo. Su kansu can mutanen Nijar na faɗa musu dawowar ta ta duk da ban ganta ba. Momi ta ce haka ne. Tun ranar ma ne ƙoƙarin kawo ta to kuma na ga da gajiya a tattare da ita sai na ɗan jinkirta aka kwana biyu ta ɗan samu hutu. Mun ma yi waya da ita mahaifiyarta da kuma shi Bala. Ibala ya yi min bayani har ya ce ma zai zo nan da sati mai zuwa tare da 'yan uwa. To shi ne ma dalilin da ya sa na kawo ta, don danginta su ne za su mata aure, duk da dai an bayar da sadakin kuma an gabatar ne a gaban shaidu amma yana da kyau a yi mata biki, kamar yadda ake wa kowace mace. Haba ba sai kun wahalar da kanku ba, Na ta zauna ɗakinta kawai tun da na rahina ma ai ba wani shigari aka yi ba walima ce kawai da kuma ɗaurin aure to ai lokacin ana ta dimamin rashin amal ne shi kuma mahir yana so a yi masa baki ne to ba damuwa hajiya duk abin da kika ce ina ganin ba matsala ta yanzu dai ga ta nan amma kuma akwai gyaran jiki da za a yi mata na wata ɗaya shi wannan gyaran jikin idan aka fara ba a son mace ta fito farfajiyar gida ba dai a son ta ga rana har sai an gama murmushi ta sannan ya ce aikin gamo nan ko a ɗaki kake dole sai ka ga hasken rana Eh idan babu damuwa in ta ɗan kwana biyu a nan sai na ɗauke ta na kai ta gurin gyaran jikin. Ba matsala ai amal ku ne kuke da iko da ita a yanzu. Amma yanzu a wace matsaya ake dan in kira ta in sanar da su kar su zo. Ito eh da dai ina so a bar shi a nan da wata ɗaya da sati ɗaya. Hakan ya yi daidai lokacin ma mahaifiyar ta ta dawo. Eh sha Allah to ba damuwa. Bayan an gama tsayar da komai momi da Rahina suka bar Amal a nan ji ta yi kamar za ta yi kuka saboda ita ba ta son zama. Tun da dama tun fil azal ba su zumunci sosai. Ta bangaren mahafis da mahir kuwa sai afta isha suka dawo. A ɗakin mamu suka saka 'yan aikin suka dira tulin akwatuna har guda ashirin da kuma kaya leda-leda suka yi ta shigowa suna ijiyewa. Rahina da take ba wa Khalil Kwasta tsayawa ta yi tana kallo. Haka momi ma. Har sai da suka gama kawowa suka fita. sannan mahafis ya zauna. Wash! To mahi saurare, bari mu dakata anan shirin mu na gaba za mu tashi inda muka